Ah, kamar yadda wannan kwamiti mai albarka karkashin jagorancin ah, md na artv mustapha indabawa da kuma sakatarensa ah, dr megari dg film institute da kuma ssa da sa security da kuma mai girma honorable kansila na dan agundi da kuma ni babban mataimaki na musamman a kan harkokin bugagun labarai na mai girma gwamnan jihar kano a aiki shehu haske kamar yadda muke zuwa aiki yana yin kyau a wannan unguwa mai albarka kabara wannan aiki cikin yardar allah tun daga ranar da muka zo muka ja hankalinsu da mai girma gwamna da mai girma ciyaman na karamar hukumar birni suka ba mu oda cewa mu zo mu dinga sa ido muka zo muka sa ido muke tabbatar da cewa ana yin abin da ya kamata su ma cikin yardar allah masu aiki sun zo suna yin ayyukan da ya kamata abincin in ka kalle shi a ido za ka ga cewa babu ko shakka a cikin abincin cewa zai yi daɗi a baki domin a ida ma ya yi kyau haka zalika kuma idan ka kalli yadda tsarin kanken nasu yake yana samun yi sosai domin yana tashi yadda ya kamata sannan ga kununan da dabino da sauran abubuwa kuma wannan kunun alhamdulillah da sukari a ciki kamar yadda masu aikin suke faɗa to alhamdulillah wannan aiki aka bara wannan kwamiti yana yaba muku sannan kuma muna mai tabbatar muku cewa za mu isar da saƙon nan ga mai girma gwamnan jihar Kano cewa kuna aikin da ya kamata kuna yin aikin da ya dace muna fatan sauran gurare cibiyoyin da suke wannan aiki da an buhunan nan mako zai dauko su kuke aiki su kwaikwaya wannan shine a takaice muna wa al'ummar jihar Kano fatan alkhairi tare da munnar Allah ubangiji tabaraka wata ala ya karbi ibadun mu amin girma gwamna Allah ya dafa masa Allah kuma ubangiji ya taimake shi akan abubuwan da yake na alkhairi mun zo wannan guri kuma mun gode assalamu alaikum godiya